a safiyar ranar litinin goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin kafar sada zumunta ta kasance da cece kucen jama'a ta zare da daɗin mutuwa a wurin fitaccen jarumin fim din masana'antar Kannywood Abdulaziz Shu'aibu wanda aka fi sani da Malam na cikin fim ɗin nan mai dogon zanko na kwana 90 na tashar Arewa 24 cewa sabon auren da ya yi a kwanakin baya da zukekiyar amaryarsa su shi ba ya mutu kimanin watanni biyar da suka shuɗe hotunan jarumin tare da shi Shiba suka ɗauki hankali suka ɗauki hankali a dandalin social media da ta kai mutane da tufa albarkacin bakin su dangane da yawan dangane da yawan shekarun da ta bashi da kuma ganin jarumin bai haura shekara guda da auren tsaleliyar matashiyar matarsa ta farko ba ko da yake dai mutane na zargin dukiyar hajiya shi bace ta rubi jarumin har ya kai ga aurenta amma jarumin ya fito ya bayyana dalilin sa na auren shifar amaryarsa hajjaji ta yi wanda ya bada hujja da koyi ga fiyayyen halitta annan Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to sai dai kwatsam a daren jiya sai ga wannan jita-jita na yawo akan mutuwar auren abdulaziz da hajiya shi ba amma da yake mu ba mu sai da zakara kamar yadda masu magana ke cewa abin da ya sa wakilin ya tuntuɓi ango kamshi shaguda domin jin sai yancin wannan labari ga kuma yadda hirar tasu ta kasance to da farko malam ali ga wannan cece kucin da ya ɗauki hankalin jama'a a shafukan sada zumunta ko me za ka iya cewa a kan rabuwar auren naku da amurka hajiya bilkisu da dai an ce magana a bakin mai ta tafi daɗi tuni ma dai haka nake ji ana ta faɗa a dandalin social media wacewa mun rabu da amaryata hakan na nufin ba gaskiya bane labarin rabuwar auren naku ko ma iya cewa labarin kanzon kurege ne to gaskiya ba zan ce komai ba a halin yanzu har sai nan da wani lokaci tukunna sai na bayyana gaskiyar abin da yake a ƙasa to amma wani abu da mutane ke gani har suna ta rade da mutuwa a wurin ku ko kun ɗan samu saɓani ne da har labarin ya fita ba tare san a ku ba tunda mutane na ganin dama a wurin naku kuma ba zai dade ba kamar dai yadda na faɗa maka a baya zan faɗa wa duniya duk abin da yake a ƙasa amma ba yanzu ba in ji Abdulaziz to wannan dai shine abin da jarumi Abdulaziz ya tabbatar mana cewa ba za a ci komai daga bakinsa ba dangane da mutuwa a wurin da ake taya maɗiɗa a kai za kuma bibiyi labarin domin ture buzu naɗi ko kuma mu ce ji yadda aka haihu a ragaya idan mai sauraro bai manta ba a baya dai sai da wannan aure na jarumi malam ali ya zama abun kwatance a shafukan sada zumunta musamman ma wata sabuwar kalma da aka rinka amfani da ita wacewa malam ali ya yi da sabuwar amarya ku da subscribe domin samun labaran kano da su daga tashar duniyar